da take ma mika jajanta game da wannan rashi na maharban gwamnatin jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da 'yan sa kai na maharba ke ma taimakawa sojoji a yaƙi da masu tada kayar baya na boko haram ta ko sha alwashin ci gaba da taimakawa domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu ahmad sajo da ke zama kwamishinan yaran labarai da tsare-tsare na jihar adamawa ya ko bayyana ma tallafin da gwamnatin jihar ke badawa. Yawanci waɗanda muka fi taimakawa su ne maharba ɗin nan mm. ta hanyar ba su ɗan allowance da kuma ba da kuɗi sojoji su ba su albarushai because su ma suna rawar gani. Musamman ka je ta madagali akwai su suna nan su ma suna ba da nasu gudumawa. To gaba ɗaya dai gwamnati da adamawa da kuma ƙananan hukumomin inda ake wannan maya. suna ba da ɗan isa ne a baicin taimakawa da ake wa iyalan da su mutanen ta hanyar tabbatarwa sai sun samu makamai da za su yi fana da shi. dai dai ya buka jimeta da ake lakabi da kwamandan mutuwa wanda 'yan boko haram suka kashe a fagen daga kullum cewa yake ba gudu ba ja da baya ni ne kwamandan bukar jimeta na gombe abin da ya faru da abin da Allah ya kaddara ba ma baya wuce ranansa abin da Allah ya nufa mu da mun gode a jama'a mun gode a wayanda suke bin bayan mu su ci gaba da hakuri mai hakuri mawadaci ne mu da mun goyon baya wayanda suka bi bayan mu nan tunda ba su ki magana mu ba alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode musu su yi hakuri abin da muka sa gaba mu sa za mu yi ba dan sun bata mana rai mu bar aiki bata taso ba tunda mun jara yayi kyau ba za mu iya mu bari ba za mu ci gaba da yirin ne kasan mu ne ba za mu bari ba Aisha Gombe da ke zama kwamandan mata a kungiyar maharban ta ko nuna alhilinta nema da cewa tiya abu da kan bai mana daɗi ba muna mai ba su haƙuri su yi haƙuri da abin da ya kasance haka su yi haƙuri da abun da ya faru gaba ɗayanmu ina ba su haƙuri kuma su waɗanda suka rasa rayukansu ina jajantawa ina iyayensu. To sai dai kuma duk da wannan ma rashi da aka yi shugaban kungiyar maharba a John Are masa gabas Alhaji Muhammad Usman Tula kira ma yi ga maharba da kada a ja baya. Ina so kowanne ne membobin da na ciki da waje kowa abun nan da ya ji ina roko kowa ya kwantar da hankalinsa kowa ya yi haƙuri ya koma bakin aikinsa kara bar aiki ina ba da haƙuri ne duk abun da membobinmu suke yi ina su. kar su sai sun aje aikin nan babu ba ta yiwuwa ba wani muke ma gyara ba kanmu muke gyara kowa ya yi haƙuri ya koma bakin aikinsa ba jan shi magana aje aiki. kawo yanzu rayuka da dama ne masu wanta sanadiyar wani rikici na boko haram da aka shafe fiye da shekaru bakwai ana fafatawa ibrahim Abdullahi aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya